قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين sai Iblis ya ce, Ina yin rantsuwa da ikonka da buwayarka, tabbas sai na ɓatar da ’ya'yan Adam gaba ɗaya.